لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درسمنا عشرين أشكم موطأ إمام مالك رحمه الله أيو sha biyu kenan ga watan sha ɗaya sha ko sha biyu ga watan August ya eh, yau sha ɗaya ga watan takwas miladiya dubu biyu da shida wanda ya dace da sha shida ga watan Rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da a kafin mu fara karatun yau babu ma ja a fin ru'af ne muku alkawarin zan kawo muku hufi to wannan ba hufi ne bai cika hufi ba hufin na ana neme shi ban samu ba amma ga wani bai kama da shi shi kawai bambancin sa hufi idan da a ce nan wajen yayi dan ya dago ya dago yayi tsawo ya zama to kamar boot to shine hufi amma wannan ba hufi bane wannan ba za a yi shafa a kansa ba dan bai rufe mahallin farilla ba tunda kaga in ka sanya shi idan sawu zai zama to a waje amma shi hufi yana rufe idan sawu wani yakan zama to mai tsawo wanda yake har zai kai kusan abin nan ko bai kai rabin kauri in ya kai rabin kauri ya zama to jarmo kenan in kuma bai kai rabin kori ba shi ma kufi ne amma wani yakan zo ya zamanto mai tsawon nasa ba shi da yawa yanda yake daidai saman idan sawu kawai yake rikewa to shine kufi kaga ga baki ɗayansa na na fata ne to shine sharaɗin kufi inda ya zamanto na auduga ko na ulu to shine ake shine zai to jawrabi shine kamar safa kenan eh, to wanda ya cika wanda yanzu kamar wannan bai cika sharaɗin a shafa a kai ba dan sharaɗin da aka sanya ya zamanto mughaddiyan li mahallil far ya rufe wurin da yake mahallin farilla na alwala to wannan ku bai rufe mahallin farilla na alwala ba tunda kaga idanun sawu zai zamanto kan cewa a waje suke dole sharadin sai ya rufe mahallin farilla to a yau karatun mu kan ar-ru'af ne imam malik ya babu ma ja'a fi ru'af wannan babi ne akan abin da ya zo kan ar-ru'af shine haɓo wato jini da yake gudana daga hanci akan ce ra'afa ko ra'ufa a ru'afan kamar yadda abin nan kamar yadda kamar gurab kenan to ruwan da shi kansa shi gudanar gudanar jinin ana kiransa ru'af haka zalika shi kansa jinin da yake fitowa daga na habo din ana kiransa jinin habo ana kiransa ru'af shi ma saboda kan aka ce ru'af ko dai aikin aikin shi kansa wato yin haban ko kuma shi kansa jinin haɓan duk ru'af ake kiransa wannan zai kawo mana maganganun malamai menene shi sha'anin wannan ru'af din haɓo shin fitar jini daga hanci yin haɓo yana warware alwala ko baya warware alwala kuma idan wannan idan haɓo ya samu mutum a cikin sallah yaya zai yi eh, zai fita daga sallah din ne gabaki ɗaya ya fita da ita da sallama in ya so ya dawo ya sake sallarsa ko ko zai fita ne daga baya ya zo ya gini a kai haka zalika idan aka ce zai fita ɗin to dukkan wani abu da yake ya ɓata alwala idan mun ɗauka cewa haɓo yana ɓata alwala shi ma mutum zai iya fita ya gini ya je ya sake alwala sannan ya zo ya ci gaba da sallarsa ko ko in dai alwalarsa ta kare sallarsa ma ta kare to wannan imam malik ya kawo akan ru'af kawai akan haɓo amma sauran maganganu za su kai mai zuwa ga sauran abubuwa abin nan sauran matsaloli da suke da alaka da habo ɗin da kuma irin sabanin malamai da suka je da kuma ikhtiyarin imam malik imam malik ya fara da asar daga abdullahi ibn umar saboda babu hadisi da yake ya inganta a ɗinsa da zai kawo yace haddathani yahya an malik an nafi' imam malik ya rawaito wannan hadisin an nafi' daga nafi' maula abdullahi ibn umar anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar al-adawi sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a sarafa ya kasance in yayi habu in sarafa in a cikin sallah in sarafa sai ya fita daga cikin sallah al-insiraf min al-insiraf daga sallah ana yin sa da sallama da kuma ba da sallama ba idan mutum ya yi insirafi daga sallah da sallama ya riga ya gama ta hmm? idan ba ta riga ta kare in ba ta riga ta idan ya idan ya idan ya fita da sallama ko da bai gama sallama ba ya bata sallar kenan sallar ta kare sai dai ya sake wata sabuwa amma in ya yi insirafi ya fita daga sallar ba da sallama ba eh, to wannan zai iya gini a kanta kamar yadda ya zo a wannan fi'ili na Abdullahi ibn Umar sai ya fita daga cikin sallan fatawadda'a sai yayi alwala ثم رجع فبنى سيداو يجيني أكن سلسة ولم يتكلم متصور أما بايا مجنى وتشرفي كلي magana wannan abu biyu ya kunsa na farko dai cewa idan idan ya haɓo yana fita daga sallar baya ci gaba da sallar menene illar rashin fita menene illar fita daga cikin sallar illar a wajen Abdullahi ibn Umar tana haɓo yana kare alwala tun daga shi an ce fatawadda sai yi alwala waɗansu malamai daga cikin malaman mazhabar malikiya saboda a mazhabar imam malik habu baya karya alwala sai suka fassara fatawadda din nan bi ma'ana fata fatanazzafa sai ya tsaftace kansa wato ya wanke haɓa sannan ya dawo ya ci gaba da sallah to amma sahihin magana shi abdullahi ibn umar shi a fahim a mazhabarsa yin haɓo yana karya alwala dan a wata riwayar ba ta imam malik ba ya faɗa sarahatan ya ce yin wanda ya haɓo wanda ya haɓo alhali yana cikin sallah ya fita daga cikin sallar ya je ya sake yin alwala sannan ya dawo ya gini akan sallarsa bai ce masa ya wanke jinin ba ya je ya sake yin alwala sannan ya zo ya gini akan sallarsa yayi yana umarni da haka mazhabar mazhabarsa kenan abu na biyu Shi ne ya yi gini a kan sallar da ya fita daga sallah da ta ɓaci a sallar da alwalarta ta ɓaci tunda yana ganin haɓo yana ɓata alwala amma ga shi ya fita daga sallar kuma ya dawo ya zo ya sake yin alwala ya zo ya ci gaba da sallarsa ya yi gini a kai shi ne ma'anar ci gaba da sallar kenan wato idan mutum ka yi raka'a biyu sai ka yi haɓo idan ka fita Eh, idan ya fita sai ya dawo ya ci gaba daga raka'a ta uku amma da sharadi walam ya takallam bai yi magana ba wannan ra'ayin abdullahi ibn umar kenan na'am قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرعك فيخرج فيدخل wa an malikin imam malik ya wannan hadisin annahu balagahu cewa ya balaga zo masa wato ya riske shi bai faɗi isnadinsa ba zuwa abdullahi ibn abbas na wannan asar din bai faɗi isnadinsa ba zuwa abdullahi ibn abbas wanda kuma ni ban samu na duba isnadin wannan hadisin ba amma yana cikin musannaf yana cikin al ausaf na ibn al-munzir ibn al-mundir ya kawo shi tare da isnadin ban rike shi ba amma isnadin yana nan a cikin al-awsat na ibn al-mundir na fikihu yace ibn abbas ya kana idza kana yar'ufu kana suna nufin wato wato mutum ya zamanto ya dawwama a cikin abu ya kasance wato bisa al'adarsa ne idan dai yayi habu a kana yar'ufu ya kasance yana yin habu fa yakhruju sai ya fita daga masallaci fa yaghsilu dama anhu sai ya wanke jinin daga jikinsa daga hancin nasa thumma yarji'u sannan ya dawo fayadini ya yi gini a kan alama qad salla ya yi gini a kan abin da ya sallata shi kaga baya alwala ko sabanin abdullahi ibn umar to imam malik ya kawo maka shi yasa ce babu ma ja a fi ru'ab wato zan kawo maka irin abubuwan da sabani yake ya kasance na sahabbai ya kawo maka bai faɗi me ya zaɓa ba sai a babi na biyu yace ce babul am'a sai kuma daga baya tukuna wanda zai zo ya kawo al'amal fil ru'af ya faɗi me ya ra'ayinsa a <clears throat> na'am qala hadathani an malik an yazid bin abdullah bin kusayf bin al-laythi anna ra'a sayyid ibn al-musayyib ra'a wa huwa yusalli fa ataka jurat ummi salama zawj an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa utiya bi wudu'in fa tawadda رجع فبنى على ما Imam Malik ya rawaito hadisin daga Yazid ibn Abdullah ibn Qusayb al-Laythi ɗaya daga cikin malaman Madina fuka faqihi ne shi ma amma bai shahara da yawan hadisi ba Imam Malik ya yi riwaya daga wajensa kuma mutum ne wanda yake amintacce wajen malaman hadisi ana karban ba kawai ma a cikin sha'anin harkar ilimi ake komawa gare shi ba dukkan sauran harkoki na rayuwa akan koma a ji menene ra'ayinsa ya ga sa'id ibn al-musayyib ya ga sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib shine tabi'in nan mashhuri daga cikin fuqaha us a babban malami wanda bayan sahabbai yana daga cikin waɗanda suke a sanin farko cikin malaman al'umman nan ra'a fa wa huwa yusalli yayi habo alhali yana cikin sallah fa ata hujrata ummi salama sai ya zo ɗakin ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin ummu salama kusa da masallaci yake wato ɗakin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko wanda yake jihan kibla ɗakin hafsa ne sannan wanda yake bi masa ɗakin aisha inda aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu inda mutane suke tsayawa suke yin ziyara in sun je gaida annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kabarinsa daidai ɗakin hafsa suke tsayawa in ka tsaya daidai inda kabarin yake kai feti da shi nan wajen ɗakin hafsa ne to daga nan sai ɗakin aisha radiyallahu anha sannan a can ƙarshe wato ɗakunan haka suka tafi daga are daga kudu suka yi arewa sannan kuma sai suka yi yamma haka ɗakunan mata annabi sallallahu alaihi wasallam suke to daga ɗakin hafsa sai ɗakin aisha sannan daga gefen dama na ɗakin Aisha radiyallahu anha ai sai da ɗakin Aisha sai ɗakin Ummu Salama sannan daga gefen daga gabas da ɗakin Ummu Salama nan ɗakin ɗakin Sayyidina Ali yake dan gidansa haɗe yake da gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka yanzu inda aka kare inda ba a shiga din inda aka kare a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam inda ɗakin sa yake hatta gidan Sayyidina Ali yana ciki da ɗakin Ummu Salama da ɗakin Aisha duk suna ciki da wani juzu'i na ɗakin Hafsa duk suna cikin nan wajen to ɗakin ummu salama kaga kusa yake da nan kusa yake da nan shi yasa kaga a a ɗakin ummu salama mazala sallallahu alaihi wasallam yana cikin yana cikin ɗakin aka saukar da aya da ta tabbatar da Allah ya karɓi tuban Abu Lubaba Abu Lubaba shine wanda lokacin da aka dawo da aka je lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Banu Quraiza zai yaki da Yahudawa yahudawan banu quraiza annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu ya sa musu hisar wato ya sa musu takunkumi ba shiga ba fita ba shigar da abinci ba fitar da wani abu har kusan wata daya sai suka nemi abulu baba ya je abulu baba da ya je su nemi suna neman da sai suka ce me kake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam zai mana mu yadda mu zo mu karɓi sulhu ko ko me kake ganin zai mana sai ya musu ishara cewa haka yanka ku zai to sai yana faɗan wannan sai yana dama wato ya ha'inci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine da ya ɗaura kansa a wani al'amudi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai kwance kansa ba sai Allah ya karbi tubansa ya tuba ga Allah wannan abin da yayi kamar munafunci ne ya ha'inci Allah da manzansa sai aka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya zo min sai nema masa gafara Allah sai Allah ya gafarta masa amma tun da ya je ya ɗaura kansa ya ce sai Allah ya gafarta masa to sai mu jira hukuncin Allah sai mu jira hukuncin Allah saboda haka aka aka aka jira kwana da kwanaki aya bata sauka ba sai wata ran aya ta sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana ɗakin Ummu Salama shine ya bude taga ya masa bishara da cewa Allah madaukakin sarki ya saukar da tubansa ya karbi tubansa shine ya kwance kansa yana mai murna aka zo ana taimasa murna kuma ana taimasa farin ciki saboda abu abin nan al'umma ce wanda yake sha'anin Allah shine a gabanta wanda aka ce Allah ya karɓi tubansa ai ya fi karfin a ce an je masa murna ya yi sabon aure to a shahid ɗakin ummu salama nan sa'id ibn musayyib ya je eh, a zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo masa da ruwan fa'utiya bi wudu'in sai aka zo masa da ruwan alwala fata wadda abin da yasa ya dakin ummu salama dan shine mafi kusanci da masallacin daga inda yake a cikin sau inda zai iya fita yaje ya fita daga cikin masallaci yaje dakin nata aka kawo masa ruwan alwala fata wadda yayi alwala thumma raja'a sannan ya dawo cikin masallaci fa bana ala ma qad salla yayi gini akan abin da ya riga yayi sallah saboda haka ra'ayin sa'id ibn al-musayyib da ra'ayin waye dace da abdullahi ibn umar da na ibn umar shi abdullahi ibn abbas baya alwala shi wankin jinin kawai yake sai ya ci gaba da sallarsa shi ko ibn umar sai ya sake alwala me yasa zai sake alwala kasancewar sai yana sake alwala me yake nuna mana akan hukuncin habo habo yana kare alwala cewa habo yana kare alwala abinda abinda abinda abinda abdullahi ibn umar aikinsa ya nuna kenan aikin ibn abbas ko ya nuna cewa haɓo baya kare alwala wanki wanki haɓon kawai ake sai a ci gaba da sallah to ga za mu ga a ikhtiyarin imam malik na'am babu amal kullu قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرمله الاسلمي انه قال imam malik ya rawaito wannan hadisin daga Abdurrahman ibn ibn Harmala Abdurrahman ibn Harmala al-Aslami ah, yana daga cikin malaman malaman Imam Malik cikin mutanen Madina shi ma amma shi saduk ne ba fiqa ba wato hadisin sa baya kaiwa wato muntahar inganci amma dai shi ma hadisin sa ingantacce ne ana aiki da shi qala yace ra'aytu sa'id ibn al-musayyib naga sa'id ibn al-musayyib yar'ufu yana habu fa yakhruju minhu hudam jini ya rinka fitowa daga hancinsa hatta tahtadiba uhu har yan yatsunsa ya zamanto sun yi kamar sun yi lalle da jinin sun yi jajawur da jinin saboda wato jinin yana jinin ba wai wanda yake kawai zai murtsike shi ba ne har ya zamanto cewa hannayensa za ka ga jajajajen jinin a jikinsu hatta tahtadiba asabi'uhu min ad-dam alladhi yakhruju min anfihi har ya zamanto yan yatsunsa sun yi jajawur da jinin da yake fitowa daga hancinsa thumma salli wala ya tawabba sannan ya ci gaba da yin sallah wala ya tawabba baya sake alwala baya sake alwala a wannan kun ga akwai abubuwa guda biyu wannan aikin na sayyid ibn al-musayyib yana cewa ba kowane jini ba kowane haƙo ne yake yake sa mutum ya fita daga cikin alwala ba akwai haɓan da idan kai sai ka ci gaba da sallar ka saboda haka a wanda yake karfafa shi yasa ma ba a sanya shi sa'id ibn al-musayyib a cikin waɗanda suke ganin mujarradin fitar jini daga hanci yana kare alwala ba amma ra'ayin abdullahi ibn umar ne idan jini ya fita daga hancin mutum in dai yana da yawa to alwalarsa tana karewa amma idan idan jinin ba shi da yawa babu abin da zai yi zai ci gaba da sallarsa domin an rawaito Abdullahi ibn Umar din yakan abin irin kurji haka in ya dame shi yakan matse shi har ya zamanto da ruwan kurji din da jini ya fito a hannunsa sai ya murtsike shi ya ci gaba da sallarsa to hukuncin fitar jini daga ko ina a jiki da fitar jinin da fitar jini daga hanci a wajen imam malik da malaman madina hukuncin su daya a wajen imam malik baya karya alwala shi yasa abin da yake mashhuri a wajensa shine cewa idan mutum yana haɓu to ɗayan biyu ne idan jinin ba shi da yawa yanda zai to me rashin yawansa baya ɗiga ba kuma ya baya gudana baya ɗiga yanda zai zamanto in ya sujada zai rinka ɗiga a cikin masallaci ko kuma yana tsaye din ma yana yana towa yana ɗiga a cikin masallaci in wanda yake zai irin jika bakin hancinsa din nan ne dan kwararo dan kaɗan bai ma gangaro har zuwa bakinsa ba to sai ya murtuke shi da hannunsa ko da ya kai ya amfani da 'yan yatsunsa guda hudu ne dukkaninsu ya zamanto cewa jinin sun iya shanye jinin to sai ya ci gaba da sallarsa ba zai fita daga cikin sallah ba amma idan ya zamanto yana yana diga ko yana da yawan da zai iya bata masa riga ko ya bata masallaci kaga nan wajen an kula da ɓata riga saboda ɓata riga shi kansa ba a son saboda yana daga ba a son a tozarta dukiya ba a so a ɓata dukiya musamman a wannan lokaci hmm? rigar waɗansu tufafin idan aka wanke su ɓaci suke kamar aisha radiyallahu anha wani bako ya zo gidanta aka ba shi aron mayafi sai ya je ya yi janaba cikin dare sai tashi ya wanke mayafin aisha radiyallahu anha tace ka bata mana mayafi me yasa ka bata mana tufan yace ai yayi janaba ne yake ta me yasa ai ba sai ka wanke ba ni ina kankare maniyin daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan dan yayyafa ruwa sannan ya je sallah ina ganin shatar wajen maniyi wanda yake nuna cewa ita Aisha tana ganin maniyi ba najasa bane to kaga kiyaye tufa a wannan zamani wato wanke tufa a wannan zamani zai iya bata ta to kuma bata tufa bata dukiya ne shari'a kuma bata son a bata dukiya shi ko abin da yasa ba a son habo ya taba masallaci saboda masallaci an yi umarni da tsaftace shi a dama kenan masallaci da yake mai rerayi ballantana masallacin yanzu wanda yake da kafet idan jini ya zo ya idan jini ya zo ya taba nan wajen kaga ba karamin aiki za a yi ba kafin a goge wannan jini dan haka sai idan har jinin yana da yawa yana gudana to sai mutum ya kama hancinsa ya fita daga cikin masallaci ya je ya wanke jinin haɓon ya tsaya sannan ya dawo ya ci gaba da sallarsa ya dawo in liman ne sai ya istikhlaf sai ya fita ya janyo na baya da shi eh, kar kuma ya ta limamin nan da da ya zo zai istikhlafi aka ce ai liman hankalinsa ya taɓa kamo mutane yake cikin sallah <laughs> eh to an shi ake son ya zamanto cewa waɗanda za su zamanto a tsawon farko ya zamanto sun san shari'a kan liman ya miko hannu za a jawo su su noke ɗauka wata masifa ce ta zo yake nema ya ja su idan ya ja su sai eh, abin nan wato sai ya istikhlab ya janyo wani ya zo ya ci gaba da sallah sai ya je ya wanke haban sannan sai ya dawo ya ci gaba tare da sallah ya ji gaba sallah tare da mutane idan ya fita a raka'a ta farko ne ya dawo ya same su a raka'a ta uku a raka'a ta uku raka'a ta ukunsa ta zamanto ta nawa kenan ta zamanto ta biyunsa ta hudun su ta zamanto ta ukunsa in liman ya yi sallama sai ta shi kawo raka'a ɗaya ya cika sallar su kenan idan ko shi shi kadai ne to imam malik yana cewa shi a wajensa al-mustahab ya zamanto kan cewar yayi sallama ko ya wata magana da zai fita daga cikin sallah ya fita daga cikin sallah ya je ya sake ya je ya wanke haɓin sannan ya dawo ya fasa sallah ya dawo ya sake sallah amma idan mamumi ne yana sallah bayan liman sai haɓan ya same shi to ya fita shi ma ya je ya wanke sai dawo ya ci gaba da sallah zai zama to kamar halinsa kamar halin liman ɗin kenan amma yana sallah shi shi kadai hmm? shi ma a sahih abin da fi inganta shine mutum ya fita din ya je ya wanke ya dawo ya ci gaba da sallarsa domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tubtilu a'malakum kar ku bata aikin ku eh, amma wannan hukunci idan mutum ya riga ya raka raka'a farko ne idan mutum ya riga ya yi ruku'u sai haɓan ya zo masa ko ya ɗago daga ruku'u ko ya yi sujada ko ya fara raka'a ta biyu ya riga ya kulla raka'a to ya samu hukuncin sallah domin kamar yadda muka karanta a hadisin abi huraira da ya gabata wa man ajraka raka'atan min as-salah faqad ajraka as-salah wanda ya riski raka'a ta sallah ya riski sallah tunda ku ya riski sallah to ba zai bata sallarsa ba kar ya fita daga cikin sallah shi kar ya sallama ya je ya ci zai sallar sabuwa sai ya fita ya je ya wanke ya dawo ya ci gaba kuma wanda ya nuna cewa imam malik a wajensa idan mutum ya yi haɓo ba alwalarsa ce take karewa ba ya ɗauki ra'ayin abdullahi ibn abba wanke jinin zai hujjarsa kwa ne cewa shi ba abin da yake karya alwala sai abin da yake fita daga magudanar bawali ko magudanar bayan gida shi ko wannan jinin bai fita daga wannan wannan magudanar ba amma jamahirin malamai da yawa malaman kufa wanda haddasa abu hanifa da imam ahmad da su sufiyanu sauri duk sun tafi akan cewa haɓo yana kare alwala amma a sahihiyar magana haɓo baya kare alwala saboda ba a kare alwala sai da nassi kiyasin kuma akwai bambanci ba za ka iya kiyasin haɓo da jinin mace mai istihada ba waɗansu malamai sun yi kiyasinsa da jinin mai istihada macen da take yin istihada wato macen da take jinin hailarta ya ki tsayawa ta zo tana jinin rashin lafiya wannan jinin da yake fita daga gabanta yana karya alwala shi yasa a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata ya umarce ta in ta zo za ta yi sallah kullun a kowace sallah za ta yi sake alwala saboda fitar jinin matsayin karya alwala yake yi to amma wannan jinin da yake fita daga gabanta za a kawanta shi da jinin habo ne jinin da yake fita daga saman jiki da jinin da yake fita daga magudanan najasa ai kaga hukuncin su daban saboda haka babu kiyasi babu nafsi dan haka ka zo ka ce zaka bata alwala da wani abu wanda yake ba tabbatacce ba yana da hadari shi yasa mazhabar Imam Malik ta fi karfi a nan wajen da mazhabar Ahlul Madina cewa fitar jini daga hanci habu baya kare alwala dan haka idan habu idan mutum ya habu a cikin sallah ba sake alwala zai ba wankewa zai ya dawo ya ci gaba da sallah to idan imam malik yana da magana dangane da dangane da sallar juma'a alal misali ana cikin sallar juma'a sai kai haɓu bayan an yi raka'a daya sai ka fita ka je can wajen mu a nan a da babu watakila wajen alwalan sai an je nesa ka je nesa ka je ka wanke alwalarka sannan ka tabbatar liman bai gama sallah ba ka tabbatar liman bai gama sallah ba to nan wajen dole sai ka dawo ka ci gaba da sallar ka ka shiga cikin sau amma in kana kyautar zaton cewa liman ya gama sallah ko ka tabbatar liman ya gama sallah an gane kana kyautata zaton cewa liman ya idar da sallah ko kuma ka tabbatar ma ka ji ya ce assalamu alaikum to yaya za ka yi gashi kai kuma ka je ka wanke jini to shine imam malik yace tunda ita juma'a ba a yin ta sai a cikin masallaci ka dawo masallacin ka zo ka cika raka'a ne tunda ka samu raka'a ɗaya ta sallar juma'a ka samu hukuncin juma'a so da raka'a biyu kawai za ka yi ka dawo amma cikin masallaci din tunda ita juma'a sharar ɗinta ya to a cikin aljami cikin masallaci sai ka dawo masallacin ka cika raka'a ɗaya kai sallama ka gama sallar ka amma duk a cikin wannan kai komo da za ka yi malam ta takallam kar ka yi magana kana yin magana sallar ka ta rushe tunda magana ce ba a maslahar sallah ba to amma idan ba sallar juma'a ba ce fa ka fita daga cikin sallah ka je ka wanke jinin haɓo sai ka ji liman bai riga ya fita daga sai ka tabbatar liman ya idar da sallarsa ko kuma ka ji ma an ce assalamu alaikum to a nan wajen a mafi kusancin inda ka wanke haɓar sai ka samu waje ka cika sallarka domin ka ce za ka dawo sallah ɗin masallaci babu ma'ana wannan wani aiki ne wanda yake ba shi da ma'ana tunda ba sharadin kika sallar jama'a bane ka sai ka yi ta a cikin masallaci wannan shine fatawar Imam Malik inda ka wanke haban naka mafi kusancin wuri daga wajensa sai ka yi domin wannan istihsani ne malamai suke babu nafsi sun yi koyi da aikin sahabbai ne da kuma duba ma'anar shari'a ma'anar shari'a in ana sallah a mazala sallallahu alaihi wasallam ce inna fi salati la shughla sallah tana shagaltar da mutum da ayyukan ta gabarin dukkan wani aiki to idan mutum ya je ya wanke jinin haɓo bai kamata ya shigaltu da wani aiki ba in ba aikin sallah ba ya ce zai dawo masallaci don ya zo ya sallah bayan ba sharaɗi ba ne ya dawo masallaci in ba a sallar juma'a ba kaga ya shigaltu da wani aiki ba aikin sallah ba to wannan sai ya bata masa sallarsa to shi yasa imam malik yake cewa idan ya dawo cikin masallaci yace zai zo ya cika sallarsa to yace a habdu ilayya abin da ya fi so shine ya sake yin sallah tunda ya shigaltu da wani aiki wanda yake ba na sallah ba amma bai bata sallarsa bil kulliya ba saboda magana ce ta ijtihadi su kuma malamai ba sa cewa abu halal ne ko haram ne sai suna da hujja mabayyaniya idan abu ne wanda yake sun yi shi saboda ijtihadi to sukan ce muna son abu kaza ko kuma muna kin abu kaza an fahimta to wannan a to yaya kuma zai yi da juya juya juya juya alƙibla fa sharaɗi ne in ya tashi fita ya je wanke haɓon ya zamanto kamar alal misali a wannan sauran shikenan sai ya tafi da baya da baya da baya da baya dan kai da juya mai kibla baya in ya je daidai can wajen kuma sai ya tafi da da hagu da hagu har sai ya fita daga cikin masallaci sai ya saki tafiya da baya da baya da baya akwai daga cikin malamai wanda ya haka eh, wanda yake ku kaga ai wannan shi yasa ba kuke dariya saboda daga jin wannan san cewa wato tsanani ne wanda babu babu sa a cikin shari'a shari'a ba za ta kawo irin wannan ba eh, don haka ba sharaɗi ba ne ya zamanto a wai sai ka tabbatar kana kallon alƙibla akwai daga malamai da amma kaɗan ne eh, wanda ya ce idan dai ka juya ma ƙibla baya to ba za ka yi bina'i ba sai dai ka dawo ka sake sabuwar sallar to shi wannan sharaɗi baya cikin fi'ilin waɗannan sahabbai la ibn umar wala abdullahi ibn abbas mutum zai iya juyawa ya juya ma ya juya ma ya juya ma ƙiblar baya domin fitar da yayi saboda maslahar ya zo ya ci gaba da ya ya ci gaba da sallar sa ne to kuma yadda nace babu akwai hadith guda ɗaya dai da ake kawo shi amma malamai dukkanin su sun sun raunana shi hadisin Aisha radiyallahu anha ina jin hafiz ya kawo shi a cikin bulo man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madiyun falyansarif waliyatawadda thumma liyabni ala ma qad salla hadisin Aisha ina cikin bulugul maram ko eh ah, wannan hadithin ibnu majah ya ruwaito shi cewa Aisha radiyallahu anha ta ɗaukaka zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce wanda amai ya same shi ko magwas eh, wato magwas ba kawai wanda yake warin zai taso ba hatta abincin ma ya taso ya fito cikin bakin mutum ko kuma haɓo ko mabi ya same shi a cikin sallah to ya fita daga cikin sallar ya je ya sake alwalarsa sannan ya dawo ya yi gini akan sallarsa saboda haka kaga nan an sanya haɓo a cikin abubuwan da suke karya alwala an haɗa shi tare da maziyi haka nan amai ma an sa shi a cikin abin da ke karya alwala haka nan ma galar to da wannan hadisin ya inganta da shi kenan an yi maganin rigima muna da nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma malaman hadisi sun raunana shi imamu ahmad ibn hanbal yace bai inganta ba daru qutni yace bai inganta ba imamu shafi'i duk suka ce bai inganta ba wannan hadisin bai inganta ba sau da aka abinda ake da shi a wannan babin shine ayyukan sahabbai din nan wanda da shi Imam Malik ya ya faro wannan babi aikin Abdullahi ibn Umar da aikin Abdullahi dan Abbas dan haka kar abinda ya to menene hikimar a ce mutum kar ya fita daga cikin sallah ya je ya gini a cikin sallah to maimakon haka daga mutum ya haɓo duk maimakon wannan rigimar kawai ka je ka wanke haban mana ka dawo ka sake sabon sallah eh ko ba haka ba a huta to ai tunda babu nafsi tunda babu nafsi amma me yasa sahabban nan suka yi me suka hararo wace hikima suka hararo ta shari'a da har su yi wannan eh? hikimar dai shine wala tubdilu a'malakum kada ku bata ku, ka fara sallah ibada ce tsakaninka da Allah to kada ka fita daga cikinta sai idan tilas ne ya sanya ka zaka barta shine idan idan tsarkinka idan alwalarka ta warware tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu salatu ahadikum idza salatu ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda Allah baya karban sallan ɗaya daga cikin ku idan tsarkinsa idan alwalarsa ta kare har sai ya sake alwala to matsawar ko ba tsarkinka ne ya kare alwalarka ce ta kare ba shikenan sallar ka tana nan tunda ku sallar ka tana nan bai kamata ya zama tukan cewa ka fara sallah sannan ka bata ta ba sannan ka zo ka sake wata sabuwar sallar ita sallar tana da kima to hikimar da ya sa kenan ake yin wannan a har wa yau malamai sun ɗauka daga cikin wannan wata hikima wata fa'ida cewa idan mutum ya fita idan mutum habo ya kama shi ya tashi fita dama zai zai riƙe hancinsa ne saboda kar jinin ya kar jinin ya rinka fita ya rinka daga cikin masallaci to malamai sun ɗauka daga wannan kan cewa yana da mustahabbi ne ga wanda ana cikin sallah sai alwalarsa ta kare ya rufa maka in ya tashi fita ya rufa ma kansa asiri ya saka ya ma kansa shi ma ya kama hancinsa sai ya bada mutane sai su dauka cewa ai haƙo yake eh, sai su dauka cewa haƙo yake kar a ce kar a ce abin nan a yayi hutu ko kuma ciye ciye ya je ya ci wake ya kasa rike alwala kar a yi masa wannan to dan a yi masa wato dan ya rufa ma kansa asiri ya saka yama kansa to ya kama hancinsa sai a ɗauka cewa kamar haɓo ne yake yi ya je zai wanke haɓan nasa zai dawo ya ci gaba da sallah sannan har wa yau a wannan hadisin mazhabar imam malik abin da ya tafi a kai in wani abu ya samu mutum ba haɓo ba wanda yake karya masa alwala ya fita daga cikin sallah in ya fita daga cikin sallah to shi idan ya dawo gini zai yi ko ka sake sallar zai yi a mazhaban imam malik eh, sake sallar ta zai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya karban sallar mutum idan yayi idan alwalarsa ta kare sai yayi alwala to kaga daga zarar kana cikin sallah alwalarka ta kare sallar ta baci saboda haka yaushe za ka yi gini inda sallar tana nan shine za ka yi gini akan ta amma tunda ta baci ba za ka yi gini ba wannan shine mazhabar imam malik sabanin mazhabar ahlul kufa eh, dan haka idan mutum yana cikin sallah ya ji rihi alwalarsa ya tabbatar ta kare in ya je ya sake alwala in ya zo ya samu liman ba zai yi la'akari da raka'o'in da ya samu da liman daga farko ba lokacin zai sake shiga cikin sallah don wannan sallar ko ma bai ce assalamu alaikum ba sallar ta ta riga ta ɓaci ba sai da sallama ba sallar ta ɓaci daga zara alwalarsa ta kare saboda haka idan ya dawo sai idan ya dawo ya samu liman a raka'a ta hudu ita ce raka'arsa ta farko an gane bambanci tsakanin wanda haɓo ya same shi da kuma wanda alwalarsa ta kare ko malik ya rawaito daga malamin sa abdurrahman ibn al-mujabbir cewa ya ga salim ibn abdullah salim ibn abdullah ibn umar ibn al-khattab jikan sayyidina umar dan abdullah ibn umar ɗaya eh, shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai guda bakwai na madina ya kharuju min anfihi dam jini yana fitowa daga daga hancinsa hatta taqtadiba asabi'uhu har 'yan yatsunsa ya zamanto sun yi jajawur kamar lalle daga jini din thumma yaftiluhu sannan sai ya tsinke shi wato shine ya murtsike shi a hannunsa ya murtsike shi a hannunsa idan ma har ya zamanto yana da tsawo da irin majina majina din nan ya rinka daure shi a hannun nasa domin shine abin alfatil daurewa kenan ya rinka daure shi a hannunsa sun mai salli sannan ya ci gaba da sallarsa wala ya tawadda baya sake alwala shi ma ra'ayinsa nan ya zo daidai da ra'ayin sa'id ibn al-musayyib amma wannan mun ce a wani irin haƙo ne wanda ba shi da yawa haɓan da ba shi da yawa shine mutum zai yi haka amma in ya zamanto yana da yawa to fita zai yi na. babu al'amalu fi man ghalaba huddamu min jurhin aw ru'ab babu fi man min babi da yake bayani akan mecece sunna yaya mutum zai yi idan jini ya rinjaye shi ta hanyar ciwo rauni wanda yake da shi a jikinsa aw ru'ab ko kuma haɓo yaya zai yi na'am imam malik ya kawo labarin rasuwar sayyidina umar da raunin da aka yi masa wanda ya zamanto ne sababin ajalinsa yace haddathani ni ya haya an malikin an hisham ya ruwaito daga malaminsa hisham ibnu urwa ibnu zubair ibnu al an abihi daga mahaifinsa urwa ibn zubair أن المسورة أن المسور ابن مخرمة مسور ابن مخرمة a zuhri yana daga cikin kananan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mahaifinsa al-makhrama ibnu nawfal dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya gaya ma urwa annahu dakhala ala umar ibn al-khattab ya shiga wajen umar ibn al-khattab a wata riwayar shi da abdullahi ibn abbas ne min al-lailati allati tu'ina fiha a daren da aka soke shi a cikinta to wannan akwai tajawuzi a ciki domin sayyidina umar a sallah asuba aka soke shi ba a cikin dare ba don ya fito cikin sallah yana ma raka a farko shi wannan abu lu'ulu'a al-majusi kirista ne bawa ne na muzirata bin shu'ba a saboda ya yi umar yi masa hukunci bai daɗin hukuncinsa ba ce sai ya kashe shi saboda haka ana cikin sallah ya zo tare da da hanjar ban san irin kun san irin wukan dan ta mutanen Yaman wadda suke makale ta anan wata mai kamar lauje mai kamar lauje take amma mu lauje yankan ciyawa muke da shi ita nata abin nan kaifin gaba da baya take da shi kuma domin in aka in aka soki mutum da shi sai kuma a janyo sai ta tsuntsunta hanjin to da irin wannan wukar hanjar ake ce mata larabci da irin ta ya shigo masallaci ya caki sayyidina Umar yana cikin sallah a cikin raka'a farko a a sayyidina Umar yace ya kashe ni sannan aka ɗauki shi kaga da da safe ne kenan ba da daddare ba amma Imam Malik a wannan riwayar ce a wato a cikin dare din kuma a cikin wannan ranar ne ya rasu shi yasa wannan riwayar akwai maganganun malamai akan akanta wajen hikayar shi ne ta inda wato abubuwa nan sukan zo ma malaman hadisi in riwayoyi suka yi yawa ba ta rasa wani wanda yake zai zama tokan cewa akwai wani dan wahami a cikin riwayarsa wanda duk malaman hadisi sun bayyana in aka tattara riwayoyin waɗansu sai a fitar da wanda yake riwayar ta take mustaqima riwayar ibnu abbas wanda zan ambace ta ita ce wadda take mustaqima a wannan fa aikada umar li umar li salati subh sai sai mahrama miswar sai ya tayar da umar daga bacci daga suma don ya suma ne domin ya yi sallah asuba faƙala umar na'am yace eh kwarai da gaske wala hazza fil islami liman taraka sala babu wani rabo a cikin addinin musulunci ga wanda ya bar sallah fa salla umar wa jur'uhu yat'ubu dama ko yat'abu dama sai sallah alhali ah, mikin nasa raunin nasa yana fitar da jini wato a hakan yayi sallah ba tare da cewa ya tsaya sai da aka tsaye da jinin ba sannan yayi sallah saboda jinin ba zai tsaya ba a wata a riwayar shi ko Abdullahi ibn Abbas da shi ma ya ruwaito kissar rasuwar Sayyidina Umar wato yayin da aka yayin da aka cike shi mutane sai suka idan da sai suka cika sallar su a kowa ya cika sallar sa shi shi kadai sannan aka dauki Sayyidina Umar aka je aka kai shi cikin gida aka kai shi gidansa aka kai shi gidansa a wannan ranar ya rasu to da aka kai shi sai ya suma to aka ce to gashi abin nan a gashi ya suma ana kiran sunansa ya kasa tashi shi ne sai wani ya ce ai in ba sallah kuka ambatar masa ba ba abin da zai sanya shi ya farka sai aka ce assala amirul mu'minin amirul mu'minin a tashi ai sallah da suka gari yana nema ya waye sannan sai ya farfado ya ce mutane sun yi sallah aka ce ai mutane duk sun yi sallah sai ce to a tada shi ya yi sallah to shine aka jinginar da shi ya yi sallarsa a cikin wannan hali jinin sai na zuba da aka ba shi ruwa ya sha sai aka ga ruwan ya fito ta hanjin to lokacin da sai dan Umar ya san ba zai rai ba to shine ya wasiya ya bar al'amarin al'umman musulmi a hannun mutane shida da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da matsayinsu a wajensa suna da matsayi na yarda a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne Uthman bin Affan da Ali ibn Abi Talib da Abdurrahman bin Auf da Talha ibn Ubaidillah da Sa'ad ibn Abi Waqqas uh, uh, da Zubair ibn al-Awwam Usman Ali Falha Sa'ad Abdurrahman ibn Auf Az-Zubair ibn al-Awwam su su shida yace to idan sun yi rinja idan ya zamanto sun yi sun yi kunnan doki to ga Abdullahi ibn Umar amma dan kawai ai amfani da shi ne rinja yadda da ƙuri'a ta gefe ɗaya ba wai dan a ce shi za a wato kar a yadda a ce shi za a ba mu sarauta kar a ce dan Umar ya mai da ita gado ɗansa Abdullahi ibn Umar shi ma ya shiga a cikin su amma da sharaɗin ba za a bashi mulki ba ba shi za a mayar a halifa ba in yi haka kaga ya nuna cewa sunna ce kenan a rinka gadon sarauta to <clears throat> a nan wajen imam malik ya kawo wannan kissa ta sayyidina umar dan ya hujja da ita a kan cewar dan mutum jini yana zuba daga jikinsa wannan ba zai hana shi ya sallah ba kuma fitar jinin ba zai karya masa alwala ba sawa'un da larura ko babu larura a yanzu dai shi wannan halin halin na Umar halin larura ne tunda jinin ba zai tsaya ba dan haka ya zama to yayi sallah a cikin wannan hali to duk wanda yake da hali irin wannan shi ma zai yi zai iya yin sallah a haka dan haka kaga babu hujja akwai waɗansu malamai malaman zahiriya wanda suke cewa jini ba na jasa ba ne da suke kafa hujja da wannan kissar cewa ga sayyidina Umar ya yi sallah jini yana zuba daga jikinsa inda jini na jasa ne ba zai yi sallah ba tunda jinin yana zuba zai bata kayansa zai taba jikinsa to wannan hujja ba ba hujja da halin larura wajen abin da yake ba na larura ba sallar sa nan wajen sallah ce ta larura ba yadda za a yi sallah sai a haka dai daga cikin hujjan kuma shine sahabin da ya kasance wannan sahabin da yake gadin sahabbai an tawo daga an dawo daga yaki aka harbe shi da kibiya ya ci gaba da sallarsa gashi jini yana zuba yana diga amma ya ci gaba da sallarsa sai da ya ji tukuna ya ji tsoron cewa kar jini ya ɗebe shi ya suma a zo a cimma musulmi sannan sai ya gaggawa ya cika sallar tasa ba wai ya sallama bai ce assalamu alaikum wai sai ya gaggawa ya cika sallar sannan ya zo ya tashi musulmi cewa ga fa abin da ya same shi don a samu wanda zai gadi to shi ma wannan sun kafa hujja da wannan kan cewa to gashi tunda ya kasance da irin wannan halin jini ya yi sallah jini na daga ya nuna kan cewa jini ba na jasa ba ne amma hujjan da ya nuna kan cewa jini na jasa ne shine hadisin mustahaba mai jinin istihada jinin rashin lafiya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata faghsili yi idza adbara al-hayd an ki dama wa salli idan jinin ya juya idan hailaki ta juya ya to sai istihada kike to ki wanke jinin sannan ki sallah bi ma'ana wannan jinin da yake fitowa na istihada ba na hailar ba ki wanke shi sannan ki sallah sannan za ta yi alwala za ta yi wanka wannan ko shakka babu na wankan gama haila kamar yadda waɗansu riwayoyin suka nuna da alwala kamar yadda wata riwaya ta nuna to amma hujja anan shine kan cewa ya ce mata da yi fasili an kiddam ki wanke wannan jinin ya nuna kan cewa jinin istihaba shi ma jini ne na najasa malaman zahiriya ba su sabani da jumhuri ba wurin jinin haila cewa najasa ne sabanin su wurin jini da ba na haila ba shine suke cewa ba najasa ba dan sun ce babu wata hujja da ta nuna da najasarsa amma a sahih najasarsa ta tabbata ɗaya daga cikin hujjoji shine wannan da kuma faɗin Allah madaukakin sarki illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu to idan a damir na innahu yana kuma ya zuwa ga dukkan wanda aka ambata kaga nafsi ne akan cewar shi kansa jini wanda yake yabi jiji wuka wato jinin da aka yanka aka yanka dabba da shi ba jinin da yake cikin jijiya ba shi ma shine addamul masfu shine jini da aka kwaranyar shi ma wannan najasa ne wanda yake shine sahihi kuma shine ra'ayin a jumhurin malamai madahibul arba'a gabaki daya akan sa suke a nan sayyidina umar a wannan kissar ga da aka tashe shi ga abin da ya faɗa ya ce la hazza islami liman taraka sala babu rabo a cikin addinin musulunci ga wanda ya bar sallah wannan wannan magana ta sayyidina umar a ta ta kawo mu ga matsalar hukuncin wanda baya sallah me hukuncinsa nan sayyidina umar ya ce ba shi da wani rabo a cikin addinin musulunci bi ma'ana kenan bai fita da komai ba cikin addinin musulunci shi da wanda bai shiga musuluncin ba daidai suke wanda yake wannan shine magana tsa'ifa na malamai cewa wanda baya sallah ba musulmi bane shi dan haka idan ya mutu ba zai ci gado ba za a ci gadon sa ba kuma idan yan uwansa suka mutu ba zai ci gadon su ba tunda ba hukuncin sa hukuncin sa ba hukuncin musulmi bane ba za a masa mu'amala da musulmi ba matarsa ta saku sun musulma ce ba duk wani abu da na haƙƙin musulmi na haƙƙin musulmi shi babu shi a kansa wannan shine ra'ayi shine maganar ta'ifa na malamai cewa duk wanda baya sallah kuma ɗaya daga wannan maganar ta sayyidina Umar su suka dauke suna daukar ta a zahirin ta duk da yake hujjar su shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-ahadu alladhi bainana wa bainahumus sala faman tarakaha faqad kafar alkawarin da ke tsakaninmu da kafirai shine sallah duk alkawarin da ke tsakaninmu da musulmi shine sallah duk wanda ya batta ya kafirta a wata a wani hadisin kuma na Jabir ki ta man taraka sala faqad kafara au kuma a wata riwaya faqad ashrak wanda ya bar sallah ya kafirta ko kuma ya zamanto mushriki wannan shine ra'ayin ta'ifa na malamai a Imam Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahawahi da malaman hadisi baki da kan cewa wanda ya bar sallah da gangan ya zamanto baya yin ta kwata-kwata to wannan kafiri ne waɗansu malamai kuma wanda yake sune mafi jumhurin malamai suka ce a ba kafiri ba ne amma za a tilasta shi ya sallah in yaki a ba shi kwana uku ana ce masa ka zo kai sallah ka tuba ka zo kai sallah in yaki tuba to sai a kashe shi amma aka kashe shi inda shari'a ke inda ake shari'a sai a kashe shi in aka kashe shi za a binne shi a makabartan musulmi za a iya masa sallah wannan shine matabar imam malik da imam shafi'i akwai waɗanda daga cikin malamai da suke cewar idan mutum ya daina yin sallah saboda ya tsiro ya wai yana ganin addininsa ya sa shi ya gane cewa ai sallah ba dole ba ce kamar in ya zamanto dan qur'ani qur'ani wanda yake ganin shi sallah biyu kawai zai da safe da yamma eh, in ya zamanto yayi haka ne dan bid'a to wannan kashi shi za magana imamu zuhuri kenan malamin imam malik in ku yayi haka ne saboda kasala da fasikanci to wannan za a yi masa duka a sai masa masa duka ba za a dina ba sai ya dina ya dawo yana sallah wato wayin uttum uduna za a yi masa eh, ba za a bari masa duka ba har sai ya dawo ya so mai sallah wannan shine ra'ayin imam ibn shihab a muhammad ibn muslim az-zuhri saboda ganin cewa babu wai a in waɗansu to ya za su da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya bar sallah ya kafirta sai to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da lafazin kafirci yana nufin kafircin da ba wancan kafircin din ba shine har Imam al-Bukhari yayi babul babu bab al-kufr al kufr duna kufr kufrun duna kufr akwai kafircin da bai kai wancan kafircin ba kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk bawa da aka yantar da shi sai yayi da'awa ya ce su waɗanda suke iyayen gidansa waɗansu ne ba waɗanda suka yantar da shi ba to in ya haka ya faƙad kafar wanda ya yi da'a ila ila ghairi mawalihi faqad kafar wanda ya jingina kansa ya zuwa ga ba iyayen gidansa ba bawa da aka yantar da shi sai ya jingina kansa ga waɗansu ba iyayen gidansa ba to wannan ya kafirta suka ce to wannan kafircin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi wannan kafircin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kuma da hadithin da Ubadah bin Samit da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salloli guda biyar ne da Allah ya rubuta mabayi a dare da rana wanda ya su ya kiyaye su to haƙƙi ne akan Allah ya gafarta masa wanda kuwa bai kiyaye su ba to wannan yana cikin yana cikin mashi'ar Allah in Allah ya so ya gafarta masa Allah ya so ya masa azaba kace to wannan ya nuna hukuncin wanda yake bai kiyaye salloli din ba a ya zamanto cewa ya baya yin su takasuna amma akwai magana Sheikhul islam Ibn Taymiyyah yake cewa yanzu a ce mutum baya sallah a kamo shi a tsare shi a yi masa duka a ce kai sallah ya ce ba zan yi ba a sake mai da shi kashe gari ma bayan kwana biyu a sake ɗauko shi bayan an sha bayan ya sha azaba a ce masa kai sallah ka tuba ga Allah ya ce ba zan yi ba ai haka har sau uku ce ai wannan alama ne kan cewa ba shi da imanin kwata kwata dan ba wanda za a yi ma wannan ya zama cewa ya batta ne saboda kasala ko saboda fasikanci ko saboda a shegantaka a'a saboda kawai bai yarda da addinin bane kwata kwata to wannan dai gaskiya tana daga cikin matsaloli wanda yake malamai sun yi sabani ba tun yau ba kuma har yanzu wannan sabanin yana nan a malaman saudiya ka cibkaf ɗinsu a kan mazhabar imam ahmad suke don haka su duk wanda ya ba aka ce baya sallah idan mace saudiya za ka ji suna yin fatawar mata su aika suna gaya masu suna kai kukan cewa mazajen su ba sa sallah su ce to ai musu wa'azi in dai har ba sa sallah to lallai su ce ma macen ta hana kanta ta zama to sakakka inda auren ta ya tsaci tunda wanda baya sallah a wajen su kafiri ne amma saɓani ne kamar yadda na ce muku wanda yake ba tun yau aka fara ba tun da daga maganganun sahabbai kuma daga cikin abin da yake nuna hujja ga waɗanda suka ce mai barin sallah kafiri ne shine wannan magana ta sayyidina Umar da yake cewa babu rabo a cikin addinin musulunci ga wanda yake ya bar yin sallah dan ya nuna muhimmancinsa domin babu wani aiki da aka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin cewa mutum idan ya bar shi zai zamanto ya kafirta in ba sallah ba ba wani aiki na addinin musulunci ma'ana bayan imani wanda aiki na ibada wanda za a ce yau gashi mutum ya bar shi sahabbai suna ganin ya kafirta sai sallah bi ma'ana daga cikin sahabbai akwai wanda suke ganin kan cewa wanda ya bar sallah ya kafirta to da wani ya nuna mana muhimmancin sallah da mutum bai kamata ya sake da ita ba shi yasa shi kansa amirul mu'minin umar bin al-khattab Allah ya dade shi a cikin wannan hali na ka kallifa a cikin suma ya suma ne amma da batun sallah aka farfado shi da shi daga suman nasa kuma yana farfadowa ya tashi tsaye da sallah domin sallah ba a ɗauke ma mutum sai dai idan ba idan hankalinsa ya gushe amma komai rashin lafiyar mutum dole ya sallah shi yasa majinyata ya kamata kan cewa su san wannan saboda wanda yake suke jinyarsa ba shi da lafiya ko ba zai iya tashi ba a kawo masa ƙasa ya taimama a asibitocin kasashen waɗansu kasashe musamman dai kasashen saudiya suna da wannan kokarin a asibitocinsu a kowane ward ward na marasa lafiya za ka ga abinan ga abin nan wani abin kamar kwali suke sawa ko wani dan kasko ba kasko ba kai ko wani dan kwano haka na roba an cika shi an zuba yashi a ciki mm, nas nas kan an yi musu training da nas da kuma irin masu shara asibiti din nan an yi musu wannan training sai su dauko daga an kira sallah dama akwai lafika a kowane ɗaki za a sa kiran sallah lokacin sallah yayi wasu dama su sun riga ba su da wannan sabanin akwai yan sallah akwai yan karfe ɗaya akwai yan ɗaya da kwata akwai ɗaya da rabi akwai yan karfe biyu su lokaci buktari yana shiga ake sallah lokaci ɗaya ake sallah ba su da rikici mm, to ana yin kiran sallah shikenan sai ga sun fito suna kai mara lafiya wanda ba za su iya ba musamman in dakin wanda suka kare ne sai a kai musu kowa ya abin ya taimama ya taimama akan gadon sai tashi ya sallah in yana da karfin kuma inda zai je ya sauko ga akwai dan daki da aka kebance shi na marasa lafiya inda za su rinka yin sallah dukkan al'umma da ta kiyaye ga sallah da ta kiyaye sallah Allah zai kiyaye ta domin Allah madaukakin sarki cewa yi waɗanda duk muka ba su mulki a bayan ƙasa abinda suke yi shine su tsaye da sallah su ba da zakka su yi da kyawa su hani da mummuna wato shine in suka haka sun cika amanar Allah in suka cika amanar Allah sai Allah ya cika musu alƙawarin sa duk al'ummar da suka kula da sallah Allah zai kula da su kaga yanda suke to haka ya kamata majinyaci mai yin jinya ya san yanda zai rinka kula da marasa lafiya kuma abinda ƙungiyoyin ƙungiyoyin likitoci da ma'aikata lafiya na irin su isma da sauransu irin wannan ya kamata su yi a koya ma nas nas da dukkan masu aikin jinya da dukkan masu aikin asibitin san yadda ake da mara lafiya san yadda ake yi da wanda mutuwa ta zo masa irin yadda aka karantar a cikin musulunci don ya zamanto kan cewa aikin da suke yi din sun samu lada sun taimaka ma marasa lafiya yayin da suka yayin da suke cikin halin rashin lafiya su ko mutuwa ta zo musu to haka bar wannan sai a sa shi idan ba zai iya sallar a zaune ba hmm? A in ba zai iya sallar a tsaye ba ya yi abin a jingine in ba zai iya yi a jingine ba ya yi a zaune ya jingina in haka din ba ba zai iya ba ya yi a kwance yana nuni da kansa in ba zai iya nuni da kan nasa ba sai da ido kawai zai yi nuni da ido din haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma yace a cikin hadisin Imran ibn husayn salli qa'ima fa in lam tastati fa salli qa'ida fa in lam tastati fa ala jamb kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba kai a kishin gidi ba a ɗauke ta ba a cikin kowane hali ga mutum sai dai idan hankalin mutum ya gushe shine kawai aka ɗauke maka sallah a matsawar hankalin mutum yana nan to zai yi sallarsa sai dai ko kuma aka bashi abin nan in aka bashi an yi saɓani wajen kamar wanda aka yi masa tiyata in aka sa masa anesthesia aka gama tiyata n aka fito da shi daga ɗakin tiyata ka ga wannan zai zamanto cewa ya ya ɗauki lokaci mai tsawo bai san inda yake ba to wannan za mu ba shi hukuncin wanda ya suma ne yadda zai zamanto ba zai rama sallolin ba in ya farfaɗo ko ko za mu ba shi hukuncin wanda ya bacci mafi mafi mafi abin da yafi ihtiyatu abin da yafi tsantseni a bashi hukuncin wanda ya bacci tunda shine ba wai ba suman ne ya zo masa bartatan ba ya yi suman ne shi ya saya ya biya amma larura ce ta sanya shi ya saya din to don haka a sa da hukuncin bacci shine yafi saboda haka sallolin da ya sallolin da ya rasa hmm, sawa'un a wajen operation ne da kuma har bayan bayan ya tashi daga operation sai ya rama su sai ya rama su Allah ta'ala na'am eh wanda yake baya iya motsi amma yana iya magana sai ya sallar da zuciyarsa ya tunda har yana iya magana sai ya sallar ya kabbara ya karatu ya sujjada abin nan a ruku'un da sujjada da yi su a zuciya amma karatuttukan ya yi su tunda yana iya baki yana da baki wanda ya zama kuma ba shi da baki amma yana da hankali din ya gane sai ya sallah a zuci sai ya sallah a cikin zuciyarsa قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترى مسيما غلبه الدم من رعاة فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يملأ برأسي إيماء قال يحيى قال مالك وذلك وحدثني an مالك an يحيى بن sa'id امام مالك يرويته daga malamin sa Yahya ibn Sa'id al-Ansari anna Sa'id ibn al daga Sa'id ibn al-Musayyib yace ma tarawna fi man ghalabahu ad-dam min ru'ab menene kuke gani ga wanda jini ya rinjaye a kansa jinin habo ya rinjaye a kansa wato ya zamanto ya yawa falam yanqati anhu yaki tsayawa wannan tambaya ce yayi malami ne ya tambayi ɗalibansa don ya wasu kwakwalwarsu ya duba fahimtarsu qala malik malik ya ce qala yahya ibn sa'id sai yahya ibn sa'id ya ce thumma qala sa'id kafin su amsa din a wata riwayar an ce shi yahya ibn sa'id ya amsa kuma amsa ta dace da amsar sa'id ibn musayyib ara an yumi bi ra'sihi ima'a abinda nake ganin zai yi shine yayi nuni da kansa nuni Eh, wato yana da yana yana haku ba zai iya in yayi ruku'u ko sujada jinin zai jinin zai diga a jikinsa ko ya diga a wajen da zai sujada to yaya zai yi sai malik ya ce yu eh, sai ibn musayyib ya ce mi bi ra'si iman sai yi nuni wato domin idan yayi sujada din ko yayi ruku'u zai iya bata tufafinsa amma in ya sanya kansa a haka zai zama to kan cewa ba zai bata tufafinsa ba to kaga wanda yake cikin wannan hali ma an dauke masa ruku'u da sujada saboda kar ya ɓata tufafinsa sai ya yi ima'i kawai yumi bi ra'sihi ima'a illar guda biyu ne kar ya ɓata tufafinsa kar ya ɓata wurin da zai yi sujada kar ya ɓata wurin da zai yi sujada sai ya yi ima'i kawai qala malikun imam malik yace wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalik wannan shine abin da yafi soyuwa a gare ni cikin abubuwan da naji wannan kuma sun kafa hujja da shi akwai hadisin ya ala ibnu umayya amma hadisin bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wataran sun taho suna kan ababen hawa wajen tafiya yaƙi sun zo waje gashi ana ruwa kuma ƙasan su taɓo ne in suka sauka za su yi sallah ba wajen da za su iya tsayawa ma taɓo zai kama su in suka ce za su balantana a ce za su yi su sujada kuma wuri ne mai taɓo sai suka yi sallah ima'an dukkanin su akan dawakin su an sauka sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana kan abun hawa nafila kawai yake akan abin hawa sallar farilla in lokaci yayi sauka yake yi sallar farilla to amma a wannan saboda halin larura sai suke nuni ima'a to shi yasa ma imam malik yace wa zalika habu ma sami'tu layya fi zalik wato akwai masabani kenan na malamai amma wannan amsar ta sa'id ibn al-musayyab ita ce abin da yake mafi soyuwa a gare shi ya fi a ce mutum ya tashi ko ya ce zai ko ya ce zai toshe hancin hmm, ya ce zai toshe hancin in ya so ya sallar a haka a'a ya sallar yana ima yana imani ba sai ya kallafa ma kansa yayi sallah cikakka da ruku'unta da ta ba saboda abin nan wannan zai iya sanya ko da ya toshe din ya zama jinin yana da yawa da ba zai iya tsaye da shi ba mutane mutum nawa ne wanda yake zai yi haɓo yanzu kamar wannan ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da take istihaba Zainab za ta yi itikafi aka ce duk tare da kunzugun tana itikafin amma jini zuba yake yi daga cikinta har ta fasu ke sawa a karkashin kafar ta in tana sallah saboda jini da yake diga saboda yawan jinin sai ya rinka diga a karkashin abin a cikin tasa din saboda yawan jinin unzugun bai tare jinin ba saboda haka zai iya yiwuwa ya zama tokan cewa jinin yana da yawa yanda zai zama tokan cewa mutum ba zai iya yin sallah haka din ba to sai ya ima'i ba sai ya kallafa ma kansa tashi ya yi sallah cikakka da ruku'u da sujada ba don haka idan dangame da wanda yake cikin wannan hali na haɓo babu wani saɓani wajen imam malik kan cewa idan haɓon nasa ya zamanto mai yawa to wannan shine hukuncinsa abin da zai yi kenan amma wanda ya zamanto a hali ne na taɓofa kamar yadda aka ambata to wannan akwai saɓani a wata riwayar an ce abin nan ya yi sallah a haka ya yi sallah haka a cikin taɓoɗin a wata riwayar kuma aka ce a'a ya yi ima'i to wannan ya nuna akwai akwai daga cikin fa'idodin wannan hadisin akwai wato malami ya tambayi ɗalibai a wajen darasi don ya zamanto ya sa musu nishaɗi kuma ya sa musu ƙoƙarin ba da amsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya tambayi ya tambayi sahabbai wata yake cewa ku bani labarin wata bishiya misalin ta misalin mumini ce bishiya ce amma misalinta misalin mumini ce shine kowa ya shiru sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace dabino yace dabino wato gashi yana da abin nan jijiyoyinsa suna da ƙarfi a ƙasa sannan kuma ya miƙe ya kai sama can yanda wato saboda abin nan a 'ya'yan itatuwansa sun yi nisa da sama sosai shine wanda Allah yake cewa daga ƙasa ba sun yi nisa daga ƙasa wa matalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi sama jijiyarta tabbatatta ce a baya a cikin ƙasa amma kuma rassunanta suna sama to sai sayyidina Umar yake ce ma Abdullahi ibn Umar yake ce ma Umar mahaifinsa yake cewa ya zo a raina cewa dabino ne amma sai na jinoyin na ba da amsa saboda a cikin mutanen ga su abubakar da umar sai na umar shi to da ta faɗa da ya ji min abu kaza da abu kaza ka san mutum ba ba wanda yake so a bayan ƙasa a ce wani ya fi shi in ba ɗansa ba shi bai sani ba amma a ce ɗan nasa ya ce ya sani shi wannan ya fi shi wannan ya fi masa komai ya gama masa <laughs> to wannan wannan yana daga cikin hikimar koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna gani wannan sa'id ibn al-musayyib shi ma yayi amfani da wannan a wannan ya daga cikin fa'idar da malamai suka ambata a wannan asar na sa'id ibn al-musayyib a sai mu tsaya a nan wajen sai Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ai mun faɗa jinin da yake dukkan jini najasa ne akwai bambanci tsakanin a najasar jini da karyawar da jini ya karya alwala an fahimta najasar jini da kuma jini ya karya alwala bawali a ko ina najasa ne fitarsa kuma yana karya alwala amma jini najasa ne kowane irin jini najasa ne wajen jimhurin malamai kowane irin jini najasa ne amma ba wanda yake karya alwala sai jinin istihaba shi ma waje bisa ba bil ijma bane saboda haka dan jini ya fita daga bakinka ko daga hancinka ko daga ciwo wannan jinin ba zai karya alwala ba amma jasa ne saboda haka kakka hada abubuwan guda biyu dukkan jini jasa ne shi ne abinda muka rinjayar ba kaulin zahiriya ba zahiriya ne suke cewa jinin haila shine kawai na jasa amma jamhurin malamai jamahir din malamai akan dukkan jini na jasa ne shi ko muka rinjayar to amma a fitarsa daga jiki baya karya alwala sai idan ya zamanto jinin istihaba ne jinin da yake fita na rashin lafiya na mace amma dan jini na haɓo ko makamantan wannan a bisa mazhabar ahlul madina wanda muka tafi a kai baya karya alwala saboda babu wani dalili ba a karya alwala da sai dai da aya ko suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kiyasi bayyananne to babu ko ɗaya daga cikin su a cikin wannan ya na'am e dole ya shafe saman kafarsa eh, ya shafe saman kafar wannan sharadin ya shafar hufi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi eh, ba ce sai ka shafa kasan ba ka sha amma shafa saman wannan dole ne idan ka bar shi baka shafa saman ba kai sallah sai ka sake sallar ka hatta wajen imam malik da yake cewa a shafe sama da kasa in ka shafa kasan baka shafi saman ba sai ka sake sallah Eh, zai iya dubowa ya janyo ya janyo wani tunda shi kam tunda alwararsa ta kare ai shikenan ya fita daga cikin sallah saboda haka dan ya jiyo yayi waiwaye ba wani abu bane a ah, idan yayi habo din ne in yayi hab ko yayi habo din ma shi ma zai iya tunda jiyo wanda ya dan maslahar sallah ce ba kawai ya je ya ce zai lalube a duhu ba ya ga wanda duk wanda duk hannun ya fada a kai ya zo ya ce zai yi sallah a'a ya jiyo din ya yayi tunda abinda muka rinjayar shine cewa wanda yake habo ba wai sharadi bane sai ya fuskanci ba sharadi bane kar ya juya mu kibla baya kar ya ba mu kibla baya ko ya ba mu kibla baya babu komai zai iya ci gaba da zuwa ya je ya wanke jinin sa ya zo ya ci gaba da alwalarsa saboda haka dan ya juyo saboda maslahar sallah ya duba ya ga wane ne ya yafi dacewa dan ya janyo shi to ba abin abin wannan babu laifi amma kuma ba zai ce zai juya je ya hango wanda yake can karshe ya ce masa malam to ka zo ka ja mana sallah ba tunda wannan tafiyar da zai yi ai ba ta da ba ta da ba za ta tabbatar da maslahar sallah ba tunda akwai wanda zai zo ya taki daya biyu ya zo ya shiga cikin sauye saboda haka dan me za a sa wanda yake can nesa a ce shine zai tako ya zo ya yi sai dai in ya sai dai in ya zama to wanda suke bayan liman din ba za su iya sallar ba ya fita da shi waje <laughs> na'am fitsarinsa baya fita kuma to idan fitsarinsa baya wanda fitsarinsa baya fita sosai yana yin yoyon fitsari kenan yake nufi na'am baya fita sosai a to wannan me alakarsa da sallah sai dai idan ya zama cewa baya fita sosai bi ma'ana wato ko da ya yi tsarki wanda zai dan ragu yana dan diga kaɗan shi ne ko to ai shi ne ake ce masalatul baul wanda yake da wannan hukuncinsa shi ne cewa a zai rinka amfani da a ko wata waɗansu 'yan takardu ko wani nafkin haka ko pampas ya sa don ya rinka tare ya rinka tare ya rinka tare tsaftace amma kuma kowace sallah sai ya sake mata alwala kowace sallah sai ya sake mata alwala in yi sallah a zahar in la'asar ta zo ba zai yi sallah la'asar da alwalar sallah a zahar ba sai ya sake ma sallah a zahar din wata alwala sana lokacin nan ba ruwansa ko da ko da ana cikin sallar ya ji fitsarin ya ɗan yoyo ya ci gaba da sallarsa haka zalika wanda yake shi ma baya iya baya iya baya iya matse ma matse rihi matse fitar rihi daga jikinsa shi ma hukuncin sa hukuncin mai sarasu dukkanin su hukuncin su asalin asali a wannan babin al istihaba mace mai istihaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata yayi ta thumma tawabba li kulli salati alwala kowace sallah ta kuma wanke jinin wato bi ma'ana kowace sallah idan ta zo mutum yayi alwala wato mutum yayi tsarki kamar shi mai wannan fitsarin ya je yayi tsarki Eh, ya sake nafkin ko pampas sannan ya sake alwala na a kowace sallah a kowace sallah sai ya sake alwala a wale a nafkin kuma nafkin ai babu a nafkin babu ai abin da ya sa hikimar sa nafkin din don ya zamanto ya tsare wato ya kare sauran tufafinsa da ɓaci da kuma masallaci tunda idan ya zama cewa zai rinka kyalewa yana yoyon idan yoyon yana da yawa ya gurɓata masallaci ba shine hikimar ba wai so ake cewa lalle kowace sallah ya zama ta yi yayi ta da sabon nafkin wanda yake wani abu bai taba shi ba a wannan kuma sai sai ya to da mashakka sai ya zamanto a abin da yake sharadi dai akan kowace sallah yayi shine tsarki ya sake yin alwala na'am me tsargiya. tsargiya eh tsagiya tsagiya ko tsargiya tsargiya ake cewa ko tsagiya tsagiya ne yawa tsagiya eh shi ma hukuncin sa hukuncin mai salasul bawl ne duk hukuncin su daya na'am amma idan ya zamanto cewa in ya in ya in ya taurara kamar maimakon mutane su mutum maimakon yadda mutane suka saba su minti biyu sun gama tsugunan su shi in ya kamar minti in ya ƙara waɗansu minti biyun akai ya haƙura bai tsaya to a nan wajen sai ya tsaya sai ya tsaya har sai ya abin sai ya hakura har sai ya tsaya tukuna sannan ya je sallah amma abin da ake nufi da mai salatul bawl shine wanda yake yana lizimtar sa mafi yawan lokacin sallah bi ma'ana tsakanin azhar da la'asar mafi yawan lokacin baya rabuwa da fitsari din amma wanda yake zai zo masa sau daya bayan ya wanda yake idan ya idan ya idan yayi tsarki sai bayan ya tashi ne da kamar rabin da kamar rabin awa sannan sai ya zo masa sannan bai sake zuwa masa ba sai wata rabin awa ko ko awa daya sannan ya yanke haka in ya zamanto yana zuwa masa a lokaci akalla daga mafi mafi yawan lokacin sallah to wannan bashi da hukuncin mai salasul baul sai ijtihadin sa wajen tsarkake sa da kuma ganin cewa yayi tsarki tufarsa kuma najasa ba ta same ta ba ah, eh ahsan idan ya da wanda ya zamanto cewar a yana cikin sujada wanda ya zamanto cewa yana cikin alal misali mai ɗauki sujada farko a cikin sujada farko a ya zo ya fita daga cikin sujada farko bai samu sujada ta biyu ba sai ya fita daga cikin sallah mu ɗauka liman ne sai haɓo ya zo mata sai ya fita ya je ya yi ya abin ya sake eh, eh, sai ya fita ya je ya wanke haɓansa ya dawo sai ya zo ya samu liman a raka'a ta biyu ya zo ya samu liman a raka'a ta biyu to a nan wajen zai shiga tarkin raka'a ta biyu tare da shi wannan raka'a ta biyu tasa sai ta zama ita ce sa ta farko waccan raka'a ta farko ya bar rukuni sujada ya bar rukuni guda biyu eh, ya bar dagowa daga sujada ko da sujada ta biyu ya bar rukunai na biyu su rukunai ba musu sujudu sahu dole sai an yi su dole sai an yi su to kaga ya riga ya samu abin nan ya samu raka'a ta farko amma ana bin sa rukuni biyu ko ba haka ba ya dawo ya samu raka'a ta ƙarshe tare da liman mm. saboda haka wannan ita ce raka'a ta biyu sai ya ƙara raka'a ta biyu in ya ƙara raka'a ta biyu ya gama kafin ya sallama kafin ya sallama sai yana zaune sai ya sake wannan sujadar sai ya koma sujada ya sake wata sujada ta zama wannan sujada da fita ce daga cikin sallah sannan sai ya dago ya samu wannan rukuni ɗaya da bai samu ba sannan ya sake yin wata sujadar ya samu rukuni na biyu da bai samu ba sannan ya koma sannan ya tahiya ya sallama abin da ya rasa shine jerantawa a cikin abin nan arkan din abin da ya sanya su abin da ya sa bai samu ba saboda kasancewar maslahar jam'i amma inda shi shi kadai ne yake yi kaga babu iskali in ya fita in ya fita daga sallarsa idan ya dawo yana dawowa sai ya sake komawa cikin sujadan nan sannan sai ya dago ya zauna ya sake wata sujadar sannan ya koma ya ci gaba da sallarsa a haka an fahimta ko babu zancen wata sujudu sahwu a kansa ya samu kowane rukuni na sallah din da suka wajaba a kansu kuma ya samu in a halin jam'i ne ya samu abin da din jam'in sa wallahu ta'ala a'lam a wannan ba ba wannan ne ake sa ruwa ba a wajen wannan yana magana hadisin abu dawud ne mutumin da yake yawan shakka ne mutumin da yake ba wannan hukuncin mai diga fitsari wannan shine hukuncin sa shi ai ya tabbatar fitsari yana diga shi ko wannan hadisin na sunan abi dawud mutumin da yake ya je idan yayi fitsari sai ya rinka shakka cewa ko fitsarin ya gama fita ko bai gama fita ba to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum yayi in mutum ya gama fitsari din ya yayyafa ruwa a gabansa hadisin da'if ne akwai malamai da suka inganta shi amma akwai hadisi ne da'i ne yayyafa ruwa a nan wajen ya yayyafa ruwa dan wannan ya masa maganin wasu wasu din wato ko da ya ji dan shi sai ce a ai ba fitsarin bane wannan ruwan da ne yayyafa ne eh, wannan hikima ce ta shari'a domin asalin waswasi maganin sa kar kai aiki da shi shine abinda shari'a ta nuna mana kenan kar kai aiki da waswasi in ka turmuza hajji abin nan ka turmuza hancin shaidan domin in ka ce za ka yi aiki da wasu wasi to sai ka zo haka na shakkan kanka kama ce wai ko ni ko wai ko akwai ni in ka biya ta wasu wasi ba in sai a kai mutum asibitin mahaukata kwarai da gaske to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda za mu yi maganin sa kar kai aiki da shi kwata kwata to kaga wannan ɗaya daga cikin hikima shine wanda ya zama to yana irin wannan wajen fitsari wajen musamman ma a wajen wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai akwai shaydan da akwai shaydan da shi wannan shaydan shaydanin tsarki ne da alwala aikinsa kawai ya zo ya sanya ma musulmi rikici wajen sha'anin tsarki da alwala aikinsa kenan ka san shaidanu din akwai iri iri akwai na saki akwai mai zuwa ya saki mutum sai ya zuga mutum sai ya saki matarsa eh, to akwai kuma wanda yake shi kuma na tsarki ne na kawo maka rikici a wajen tsarkinka da alwalarka eh, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ce mana kenan mi watsi da shakka shi yasa ma a wajen sallah yake cewa idan shakka hadukun fi salatihi kam sallah kam a salatan al arba falyatrahi shakk tun liyabni al idan ɗayan ku yayi shakka a cikin sallarsa bai sani ba sallah nawa yayi raka'a uku yayi ko raka'a hudu yayi watsi da shakkar ya gina akan yaqini tabbas zai shine cewa yayi raka'a uku shakkar da yake a ta hudun yi ta hudun ko bai yi ba to ya watsi da wannan shakkar ya gina a ga kaga kenan ya samu hanya ya samu magani maimakon ya zo ya ta tunani cewa ah aiko na aiko kaza har ya manta ma da sallar da yake yi a a kawai ya watsi da shakkar ya gini akan abin da yake shine ya tsaye sai ya eh idan jini yana zuba shi ma fita zai daga cikin sallah ya wanke saboda kare ya sallah da najasa ta jini a jikinsa tunda halin da ya zamanto cewar aka kyala mutum ya yi sallah rauninsa yana zubar da jini idan ya zamanto jinin ba zai tsaya ba kamar halin raunin sayyidina umar in jinin ba zai tsaya ba amma matsawar jinin zai iya tsayawa in ya zama to yana cikin sallah ya fama raunin sai ya fita wani ya zo ya ci gaba da sallar ya je ya wanke raunin nasa in jinin ya tsaya ko kuma ya daure sai ya dawo ya ci gaba da sallah tare da mutane wannan ita ce ta karshe wadda za ka tambaya wanda yake sallah a gaban liman ya saba ka'idar sallah tunda Allah madaukakin sarki ya ce ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku gaba kada ku sha gaban Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam to wanda liman da aka sanya shi shi ma kamar a matsayin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai a cikin sallah kar a sha gaban sa amma bata sallah da wannan wannan yana daga cikin mufradat din mazhabar Hanabila bawa daga cikin malamai da yace sallar bata inganta ba sai mazhabar Imam Ahmad su ne suka ce duk wanda ya sallah a gaban liman ko daidai da shi to sallarsa ta ɓaci saboda sun ci sharaɗin sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman ne dan ai koyi da shi to kaga ko wanda yake ya zo gaban liman ai baya koyi da shi tunda ba zai gan shi ba yayin da zai ruku'u ko yayin da zai sujada amma abinda malaman jamhurin malamai suka tafi a kai shine cewa a makruhi ne mutum ya sha gaban ya je gaban liman ya salla in babu bukata amma inda bukata kamar masallaci ya cika ba inda zai salla a bayan liman dole sai a gaban sa kamar inda yake faruwa a wajen sallar wajen sallar juma'a to wannan babu laifi saboda wannan larura ne domin shi hadisin inna maju ila al-imamu li utamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi al-itimam da liman kana ganin sa ko kana jin sa abinda ake nema dai kai koyi kai abu bayan shi in za ka yi saboda ta hanyar kana jinsa to wannan ya wadatar saboda don haka aka inganta sallar mutum ya sallah a bayan liman tsakaninsa da liman din akwai kogi in dai har yana jin liman ko yana ganin sauran wanda suke bin liman din hatta a madhabar imam ahmad ibn hanbal saboda haka abin nan in akwai haja in akwai bukata saboda ganin cewa bayan masallacin ya cika to wannan mutum babu laifi ya salla gaba amma in babu bukata kama alal misali ka zo kama akwai akwai wata ran wani dan uwa muna raka a karshe ya zo ya ga kafin ya zago ya shigo ta kofar nan in an riga an taso daga an riga an dago daga ruku'u sai kawai tsaya a nan gefen ya kabbara a sa to kaga nan wajen ya zama to mun farid khalfas sam me yin sau shi shi kadai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata sallar wanda ya salla shi shi kadai a cikin sau abin da ya kamata mutum yayi ka zo ka shiga sallah din ko da zaman tafiya ka samu ko da kana zama liman ya ce assalamu alaikum ka samu jami mun yi wannan a cikin hadisin abi huraira da abinda ibn abdulbar ya yi tarjihi a kansa cewa ana samun falalar jam'i da mafi karancin juz'i na sallah da ka samu ba sai ka samu raka a ba sannan za ka samu sallah to ka ga irin wannan gaggawar sai ta sa har mutum ya zamanto cewar sharaɗin ingancin sallar ma ya kubce masa to da haka mutum in dai ba larura ce ta sanya ba kamar irin halin sallar juma'a bisa zaɓi kar mutum ya ce zai sallah a gaban liman duk da yake dai jumhurin malamai sun tafi akan cewa sallarsa ta inganta tare da karhanci bi ma'ana ba zai samu ladan koyi da liman cikakke kamar yadda ake so ba kamar wanda suka yi sallah a bayansa amma sallarsa ta inganta bata ɓaci ba wallahu ta'ala a'lam a kakka tsaya in ka san cewa kafin ka ciko sau za a yi ruku'u ka yi ruku'un sannan ka tafi a duke ka shiga cikin sau wannan an ruwaito daga fi'ilin abubakar ya yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zadaka Allahu hirsan wala ta'ud wala ta'ud yace Allah ya kara maka kwaɗayi wajen alkhairi amma kakka saki kar ka sake bi ma'ana wato kar ka sake gaggawa wajen tohowa sallah Eh? domin sahabbai kamar su zaid bin sabi da abdullahi ibn umar don an ruwaito suna yin haka in suka zo suna gudun liman ya dago daga ruku'u sai su yi ruku'u kafin su shiga sau sannan su tafi a duke har su shiga cikin sau wannan babu laifi idan kai ayyukan sahabbai ya nuna cewa akwai asali an ruwaito daga malamai daga cikin sahabbai musamman kaga zaid bin shi shine imam din ahlul madina bayan umar ibn al-khattab اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين